sai mu duba foto na goma sha shida za mu ga yadda mutanen Gidiyan suka gewaye sansanin madayyanawa. Akwai wannan labari a cikin littafin alkalawa Sura bakwai aya goma sha shidda zuwa ashirin da biyar. Gidiyan da mutanen shi ɗari uku suka shirya zuwa yaƙi da madayyanawa. Da suka iso har ƙurewar sansani wajen da Gideon yake tare da mutanen shi. a cikin sansanin madayyanawa akwai mutane da yawa har ba a iya lissafinsu. Gideon ya gangara zuwa wurin da mayaƙa suke a iyakar sansani, sai ya saurari wasu sojawan madayyana suna magana. Wani mutum yana ba da labarin mafarki da ya yi, sa'an nan wani ya ce ma'anar mafarki shi ne Gideon da mutanen shi za su ci su da yaƙi. sojawan madayyana suka kamu da tsoro ƙwarai, Gideon ya gane da lalle Allah za shi taimaki Isra'ilawa su ci wannan yaƙi. Tsakar dare, Gideon ya tashi da suzawan shi ɗari uku har sansanin madayyanawa. Kowane mutum yana ɗauki da tulu tare da cukummai a cikinsa, ya kuma ba kowane ɗayansu ƙahu lokacin da Gideon ya ba da umarni, kowane mutum ya fashe tulu wanda yake ɗauke, suka busa ƙahoni, suka tabka ihu, muna yaƙi domin Ubangiji da Gideon. Madayyanawa suka ga wuta tana tashi, kuma suka ji ihu da bushe-bushen ƙahoni, suka firgita sosai, sa'an nan suka soma yaƙi da junansu har nan da nan da yawa daga cikinsu suka mutu. wasu suka ruga da gudu sabili da sun yi tsoro. Gideon ya aika manzanni ga sauran sojawan Isra'ila cewa su zo su taimake su, da haka Isra'ilawa suka hallaka dukan madayyanawa. Wannan rana Isra'ilawa suka samu babban nasara, daidai yadda Ubangiji Allah ya yi musu alkawali. Mu da kanmu ya kamata mu dogara ga Allah domin ya cika alkawalinsa wanda ya yi mana, bai kamata mu yi tsoron abokan gabar mu ba. mu tuna da Allah shi ne mai iko duka, kuma mu yi biyayya ga dukan abin da ya ce mu yi, za shi taimake mu kuma ya aza mu ga tafarki na ƙwarai wanda za ya ji daɗi.